27 states could not pay salaries. Jihohi 27 ba sa iya biyan albashi, in ji shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, wanda wannan wani babban abun damuwa ne da ke nuna sai an yi garan bawul ga tattalin arzikin kasar. Buhari wanda ya nana ta bayanin ware wasu makudan kuɗi a kasafin kuɗi don tallafa matasa masu sana'o'i da mata 'yan kasuwa, ya ce sai jama'a sun ƙara haƙuri kafin shawo kan matsalolin kasar da rage dogaro ga man fetur. Saminu Azare wani ɗan jarida ne a Abuja da ya saurari jawabin shugaban. Wajibi ne garan bawul harkokin sauƙin tattalin arzikin ƙasar najeriya saboda talakawa su rage yawan eh, talauci da ke cikin al'umma ana ruwa ana rana ana iska suka taimaka domin zaben wannan gwamnati din a yi don talaka domin talaka san cewa lallai wannan gwamnati tana aiki yadda ya kamata aminu ko wasu jihohi da suka fi wasu samun kuɗi kamar na neja delta saboda suna da man fetur ga kuma man fetur ya shiga cikin gadari, kai kana ga ya dace a ci gaba da ba su waɗannan makudan kuɗaɗen ban amince a ringa fifi fita wasu jihohi a ba su makudan kuɗaɗe ba wasu kuma a bar su cikin talauci shi arzikin kasar na ai na ƙasa ne ga baki ɗaya akwai ƙasashe da daman gaske da wani bangaren ma babu albarkacin ƙasa a ciki duk ilahirin 'yan ƙasa ana lura da su kowa da kowa yana jin daɗin wannan albarkacin kasar ya kamata a yi garan bawul a gane cewa arzikin ƙasa na kasa ne ga baki ɗaya shin ya za su gyara don biyan albashin kankari lokacin da bincike ke nuna kusan kashi hamsin cikin ɗari na na ma'aikatan wasu jihohi da ƙananan hukumi na bogi ne ga masanin tattalin arziki a Abuja Abubakar Ali. In ganga ta canja kida sai ya canja. Shin ma'aikatun da ake cewa jihohi da ƙananan hukumi ana biyan su nan sun kai wannan yawan nan? Kamar yadda gwamnatin tarayya ta yi wannan tantancewa nan har an bullo an je wajen hukumomin tsaro ba ta nan da ya faru na wannan sayan makamin nan kaga yanzu sojoji 'yan sanda da sauransu da su ma yanzu an je an ɗaura su akan IPPIS ɗauka birnin na hannu a tantancewa to jihohi ba sa yi su tabbatar ma ma'aikatan nasu gudanawa nawa ne ni nake gama man nasiru idan aka yi wannan tantancewa da jihohi da ƙananan hukumomi kashi arba'in zuwa sama ma'aikata ne na bogi a wasu wurare ma har jarirai ana biyan su albashi idan suka yi wannan maganin wannan abin gwamnoni da kansu suka rage almabazarancin da suke da yawan kwamishinonin da suke nadawa da yawan advisor advisor da suke nadawa su za musu manyan manyan motoci duk wannan barnan nan idan aka daina na yi imani za a samu kuɗin da za a biya ma'aikatu za a yi aikin jiha da local government rahotanni na nuna cewa ayyukan kwangiloli sun tsaya cak a jihohi da dama inda masu bin bashin kwangilar zamanin baya ke shiga ofis ofis suna bin kafa kasuwanni kuma ga kaya da ɗan karen tsada ga azumin ramadana ya karatu inda dama ko ba ma wani kalubale akan samu tashin farashin kayan masarufi nasiru da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya